قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من لأدي هدو قوات رمضان وتمترى جرى النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليل شريف هدو بثلاثين ترى لتيدي دي دي شرم قوات بيار دبو بيو دبو مشاتفس من أنا نشكي صورة تبيو ita ce suratul baqara ajiya man tsaya ne karshen aya ta 148 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wali kullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 149 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون أنا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإن إنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تأملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لئلا يكون للناس الناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله مدوكacin sarki yace wa min haythu kharajta ta duk inda ka fita ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskarka zuwa ga bangaren masallaci mai alfarma wa innahu lal haqqu min rabbi lallai wannan fuskanta zuwa ga masallacin ka'aba gaskiya ce daga ubangijinka wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki baya rafkana ga barin abin da kuke aiwatar mana wannan aya tana nuna mana Allah yana umartar Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ita kowace fuska ya fita ta ko ina ya fita ma'ana ta duk inda ya fito kenan ya kama hanya idan lokacin sallah yayi ya tsaya ya fuskanci ɓangaren masallacin Allah mai alfarma kuma lalle wannan fuskantar masallacin Allah mai alfarma yayin da za a yi sallah gaskiya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki baya rafkana gabarin abin da bayi suke aiwatar Allah ya ci gaba da cewa min aitu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah ya ce haka nan duk ta inda ka fita ka juyar da fuskarka kana mai fuskantar ɓangaren masallaci mai albarka wa haisu ma kuntu duk inda kuma kuke a duniyan nan ya ku sauran masu imani fa wallu wujuhakum shatrahu kuma ku juyar da fuskar ku zuwa ga wannan bangare na masallacin Allah mai albarka mai ya sanya Allah madaukakin sarki ya bada wannan umarni sai Allah ya ce le Allah ya kuna linnasi alaikum hujja dan kada mutane su zamo suna da hujja akan ku illa na zalamu minhu sai fa waɗanda suka yi zalunci daga cikin su su kuma Allah ya ce fala takhshawkum kar ku ji tsoron su wakhshawni Allah ya ce ku ji tsoro na ni kadai na waɗancan kar ku ji tsoron su ne kadai za ku ji tsoro wali utimma ni'mati alaikum kuma domin in cika ni'imata gare ku wala allakum tahtaduna haka nan dan ku samu shiriwa akan tarda Allah madaukakin sarki wannan aya idan muka kalle ta ko waɗannan ayoyi guda biyu muna iya cewa ma ayoyi guda uku za mu ga cewa a ciki Allah ya maimaita a fuskanci masallacin ka'aba mai alfarma yayin da za a yi sallah Duk daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram kaga nan mun ga fawalli wajhaka shatr al masjid al haram nan ma kuma an yi kiran mutane wa aitu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu sannan sai wannan aya wa min aisu kharajta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram wa innahu lal haqqu min rabbik sannan sai aya da take biye da ita wa min aisu kharajta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu zamu ga duka waɗannan ayoyin gaba daya an maimaita a fuskanci masallacin Ka'aba yayin da aka zo za a yi sallah ko yayin da mutum ya fita ta kowane bangare a ko'ina yake a duniya ya juya ya fuskanci wato alƙibla sai malamai suka ce to menene hikimar maimaita waɗannan abubuwan haso wa min haisu karista wa haisu makuntu menene hikima malamai sun ƙari juna sani dangane da hikimar da ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta maimaita wannan umarni wasu malamai suka ce Allah ya kawo ne kawai don ƙarfafa magana don a ƙarfafa cewa lallai lallai a fuskanci ɗakin Allah mai alfarma yayin sallah suka ce dalili saboda shine farkon hukunci da aka fara yankewa a addinin musulunci to saboda shine farkon wani hukunci wanda aka shafe shi aka kawo wani sabo shi sanya ya buƙaci a ƙara maimaita wa mutane a nan na ga musu domin su ɗauki wannan abin da muhimmanci wannan magana abdullahi ɗan abbas ya tabbatar da ita kamar yadda imamul hakim ya rawaito abdullahi ɗan abbas ya ce dalili an kawo ne ko an maimaita su ne domin a ƙara ƙarfafa wannan hukunci saboda shi ne farkon wato shafe hukunci da aka fara samu akan wannan matsala masu magana ta biyu suka ce a'a Allah madaukakin sarki ya maimaita waɗannan abubuwa ne bisa halaye guda uku saboda kowane hali akwai matsayin maimaita shi suka ce aya farko ta cikin ƙannara ta kalluba waje hika fi sama da Allah ya ce fa walli waje haka Shafarar al-masjid haram sannan kira sauran masu imani ya ce wa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu sai suka ce wannan fa walli wajhaka shatar al-masjid haram suka ce wannan ga mutumin da yake cikin masallacin Ka'aba mana hukuncin akan mutumin da ke cikin masallacin Ka'aba a nan lalle lalle ya fuskanci shi ɗakin Allah mai alfarma din yayin da ya zo zai yi ibada ina fata an gane suka ce amma ayar da take biye da shi wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa innahu lal haqq min rabbik suka ce wannan kuma ga mutumin da wato yake cikin makka amma kuma baya cikin masallaci mai albarka mana a cikin garin makka yake amma kuma baya cikin masallaci mai alfarma kenan baya kallon ka'aba suka ce shi ma a nan sai ya juya ya fuskanci ina ka'aba take sannan sai suka ce wannan aya ita kuma ta uku wa min aisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa aitu ma kuntum fa wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja suka ce ita kuma tana magana ne akan sauran biranen musulunci baki daya da duk garuruwan musulunci baki ɗaya a duniyan nan duk inda ake sai a fuskanci ina makka take ina fata an gane sai suka ce wannan shine dalilin maimaita waɗannan ayoyi domin suna maganganu ne akan halaye guda uku wannan magana al'imamun razi fakhruddin razi ya tabbatar da wato wannan magana sai magana ta uku wadda ta yi kama da wannan wanda imamun kwakwabi ya ce ita ce mafi inganci shi kuma yake cewa ta farko wadda take cikin kaddara ta kallu ba waje hika fi sama da Allah yake fa walli waje haka shatar al-masir al-haram sai imam qurtubi yace wannan tana magana ne ga mutanen da ke makka sannan wadda take biye da ita kuma wa min haythu kharajta fa walli waje haka shatar al-masir al-haram wa innahu lal-haqqu min rabbik sai yace yana magana ne akan sauran duniya baki daya da waɗanda suke cikin makkan ma amma ba sa cikin ka'aba da sauran duniya ma baki ɗaya shi yana ganin wannan kuma ta kunshe su sannan sai wannan ta uku wa min haisu karanta fa walli waje haka Shafarar al-masjid sai imam al ya yace wannan yana magana ne akan mutumin da ya fita zai yi tafiya ga matafi shi kuma in ya kama hanyar tafiya to a duk inda yake a hanyar tafiya sai ya juya ya fuskanci ka'aba ina fata an sai dai wannan banda wanda yake sallan nafila akan abun hawa a halin tafiya domin shi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah akan taguwar sa ne min aizu tawajjihat bi dai inda ta fuskanta jadda cewa ruwaya ta nuna yakan tsaya farko ya kalli alƙibla ya kabbara sannan kuma sai ya juya kan taguwarsa ya kama hanya ya kuma yi sallah yana ima'i duk inda ta fuskanta wannan ita ce magana ta uku sai masu magana ta hudu suka ce a'a waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna da alaƙa ne da ayoyin da suke kamun su ba wai an zo da su ne don wannan ba suke cewa na farko kan nara ta kalluba waje ika fi sama suka ce kamar Allah ya amsa bukatar annabi ne sallallahu alaihi wasallama na neman a bashi dama ya koma kallon ka'aba madadin kallon baitul maqdis ina fata an gani suka ce shi da Allah ya amsa wannan bukata tasa a wannan aya shi za a ki cewa fawalli waje haka shatsar masjid al-haram sannan kuma aka kira sauran masu imani su masu haka suka ce wannan shine dalili ta biyu kuma suka ce ita kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambato cewa canja alƙiblar gaskiya ce daga Allah subhanahu wa domin a ƙara ƙarfafa waccan magana ta farko cewa fa wannan umarni da aka bayar umarni ne na gaskiya daga Allah subhanahu wa sannan sai suka ce ita kuma ta uku ta zo ne domin ta katse hanzari ta katse duk wata hujja da yahudu za su kafa kan cewa Dambe ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama yake saba musu amma kuma yana kallon alkiblarsu shi sanya Allah yake cewa a cikin tamale Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatu ina fata an gane suka ce wannan shine dalilin hikimar da ta sanya wato waɗannan ayoyi suka zo aka maimaita su aka maimaita su al-imam ibnu ashur ya ƙara ƙarfafa wato kusan wannan magana ta ƙarshe ta wani ɓangare inda shi ma yake cewa idan muka kalli waɗannan ayoyi sai ce za mu ga takarrar al'amuru bistik balin nabi bi alka'aba salasa za mu ga an maimaita umarni ga annabi ya fuskanci ɗakin ka'aba su daga فول وجهك شطر المسجد الحرام لذيمة ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام لذيمة ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام هذا أمر من شيش حسه sa'annan kuma sai yake wata karrarar amru bi istiqbalil muslimin al-ka'bata marratayn sannan kuma an umarci musulmi su kuma sauran al'umma kenan na duniya baki ɗaya su kuma su fuskanci ka'aba su biyu da waccan ta farko da Allah ya ce fa walli waje haka shatar al-masjid al a ciki zai ce da wa sauran masu imani zai ce wa min wa haiso ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu kaga wannan umarni ne ga sauran musulmi wa haiso ma kuntum fa hakun wujuhakum ku. sannan guri na gaba wannan ta ƙarshe wa min aizu kharajta fa walli waje haka Shatsar masjid al-haram wa aizu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja kaga nan kuma an umarci manzan Allah a guri uku sannan su kuma sauran masu imani musulmai an umarce su su fuskanci aikin Allah mai alfarma a guri biyu ina fata an gane sai ce wa takarrara annahu al-haqqu thalatha marrat sannan kuma sai Allah ya maimaita cewa kallan fa wannan alqibla gaskiya ce daga Allah sai da aka maimaita shi guri uku shi ma tun daga kad nara taqalluba wajhika fis sama fa walli wajhaka falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara wa kaga an ga annahu haqqu min rabbihim shamma kuma gaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليعلمون أنه الحق sannan sai kuma ta gaba wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal-haqq min rabbi ina fata an gane kaga shi ma an maimaita shi hasso nawa hasso uku sai ce wata karrara ta amimul jihati salasa marrat sa'annan kuma an maimaita wato game waɗannan ɓangarori shi ma hasso uku sai ce to wannan yana nuna babbar manufar ne kulluhu a tanwih bi sha'an istiqbal al-Ka'ba والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريرا للحق في نفوس Sai ce babban manufar shine a nuna girman sha'anin fuskantar Ka'aba dan kuma a tsoratar da su sauran masu imani kada su kuskura su sakaci wurin tabbatar wannan kar a samu koɗan don wasu sun yi surutai su kuma su janye su daina fuskanta wannan yana so ya nuna mana cewa wato idan shari'a ta tabbatar da abu ba ruwanka kuma da suwaye za su yi suka a kan ko da za su wani su kwana suna surutai in dai abin ya tabbata a shari'a ba ruwanka da wannan ba kawai abin da Allah ya ce ina fata an gane shi sanya domin a yi raddi ga masu inkarin tabbatar abin sai Allah ya maimaita ya maimaita ya maimaita don a nuna cewa ashe abin yana da matukar muhimmanci ke ina fata an gane saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya maimaita ya maimaita shi za duk inda kaga an samu maimai na wani abu to akwai hikima kamar yadda muka gani a sannan idan muka kalli ayar za mu ga Allah a ƙarshe wannan ta ƙarshe ko waccan ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki baya rafkana ga barin abin da kuke aikata. malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa ya halatta a danganta aiki zuwa ga dan adam amma ta'malun amma ya'malun a wata kira'a kaga an danganta aiki zuwa ga su yan adam kenan mana Allah yana sane da abin da kowa yake yi abin da bayinsa suke aiwatarwa wanda ya nuna za a iya danganta wa bayi aiki wannan ƙararrar ne gawa ga mu'tazila waɗanda suke cewa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki bayi da iko akan aikinsa aikinsa baya rataya da ganin damar Allah kawai ɗan adam yana cin gashin kansa ne duk abin da ya aiwatar yana yi ne da kujerarsa kujerarsa ba ta da alaka da ta Allah kaga a wannan akida yana nuna kenan zai iya yiwuwa wani abu dan adam ya aiwatar abin da kuma Allah ba shi ne ya ga dama ba wannan kaga ta ci karo da ayoyi da yawa mata sha'una illa an yasha Allah wa ma tasqutu min illa يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فقاشد ولا أبو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار عشان الله دي يسن كومي دان لا abin da yake amma wannan akida tana nuna kenan Allah bai san waɗannan abubuwan ba bai da alaka da waɗannan ayyuka sai akida ta biyu akida jabariya wannan aya ta rushe waccan aƙida. da su kuma suke ganin shi ɗan adam kawai tamkar ka saki takarda ne a cikin wato guguwa ko iska aka ga sai yadda guguwa ta yi da wannan takarda to ma'ana wai da aikin da ɗan adam ya aiwatar bai san yana aiwatarwa ba Allah ne ke tilasta shi wannan ita ma muguwar akida ce domin wanda ya je aikata tabargaza ya yi ma sha a yi alfasha kenan Allah ne ya sanya shi ba shi yi ba ina fata gani amma wannan aya ta tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jamaa da suke cewa shi dan adam yakan yi aiki ne ji bisa zabin Allah ya bashi mai irada ne yakan zabi yayi aiki kuma za ga wani adam zai iya za ni masallaci bari in je masallaci wani kuma zai ce bari ya je gidan rawa ko ba haka bane kuma bisa iradarsa an bashi dama yayi wannan ina fata an gane sai dai yana da dama ya wannan sai dai abin da zai aiwatar din yana rataya ne kuma da abin da Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama sannan abin ya tabbata me yasa saboda babu wani abu da ya isa ya tabbata a mulkin nan cikin sammai da kasai baki daya a cikin mulkin Allah sai abin da Allah ya ga dama ina fata an gani shi yasa Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah mana komai kenan da ka gani sai Allah ya ga dama da mashi'arsa ce abin ke tabbata sawa'un mashi'a ce kauniya ko kuma mashi'a ce shar'iyya mana kauniya ce ko kuma wato shar'iyya amma dai babu wani abu da zai faru ba tare da sanin Allah subhanahu wata'ala ba ba tare da ikon Allah subhanahu wata'ala ba ba tare da tsarin Allah subhanahu wata'ala ba shi sa anan yace wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ba mai rafkana bane ga abinda wato kuke aikatawa kenan Allah ya san abinda kuke aiwatarwa akan haka Allah subhanahu wataala zai sakayya ga dukkanin wanda wato ya saba ma Allah subhanahu wataala dan wata gaba da zamu duba anan Allah yake ne Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja dan kada mutane su zama suna da hujja akan ku mutane a nan zai iya ɗaukan yahudawa zai iya ɗaukan kafiran ƙurashawa ma'ana allah ya yi umarni a juya ne a kalli wannan alƙibla ta ka'aba don kada mutane su samu hujja a kan wasu malamai suka ce ana nufin mutane a nan yahudawa to wace hujja yahudawa suke da ita imamu tabari ya ce hujjar shi ne innahum kanu ya kolo sun kasance suna cewa ما جرى محمد wa اين aina sun kasance suna cewa wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su ma san ina ce alqiblar su ba kenan kawai diri-diri suke yi ba su san ina ne alqiblar su ba hatta a daina umna anu suke cewa ai sai da mu muka shiryar da su ina ta ce wa qauluhum da kuma fadin su da suke cewa yukhalifuna muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana suka ce annabi Muhammad yana sabawa yana saba mana wurin addinin mu amma kuma gashi abin alqiblan waɗannan sune hujjojin da suka kasance suna kafawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansu da sahabbansu sallallahu alaihi wasallam wannan shi san ya sai Allah ya ce da sahabbai da annabi Allah ya ce ku juya ku fuskanci ɗakin Allah ya yi umarni ga sauran musulmin duniya gaba ɗaya su fuskanci ɗakin Allah don ma kada ya ƙuda wannan su ƙara samun wata hujja a kansu yanzu ana kallon ka'aba da ɗaya ba alƙibla su bace alƙibla ce ta uban ƙasa annabi ibrahim alaihi salam sa'an nan kaga ba su da hujja cewa bai san ma alƙibla ba sai da suka nuna masa sa'an nan kuma ya juya ya fuskanci alƙibla din dan ma ya rushe wancan magana da suke cewa gashi yana fuskantar alƙiblar mu amma kuma yana saba ma addinin to yanzu ya saba ma alƙiblar tasu ya kuma saba ma addinin nasu saboda dama baya kan wancan addinin nasu to sai Allah yake illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci cikin su sauran waɗancan mutane shine malamai suka ce su ne mushrikan Qurayshawa to shin zai yi mushirki ya zama yana da hujja a kan masu imani malamai suka ce a'a da ake nufi a nan hujja ce wadda take ɓatacciya wace ce wannan hujjar shi ne da suke cewa ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dawo zuwa ga fuskantar alƙiblan to sannan a hankali ma zai dawo kan addinin to shi sanya Allah ce dan kada mutane su zamo suna da hujja akan ku su ne waɗancan ahalin kitabi amma sai Allah ce sai dai waɗanda suka zalunci kawunansu su wannan hujja su ba karɓaɓɓiya ba ce ita ce mai waɗannan cewa wai ya dawo yana kallon alƙiblan mu to sannan hankali ma zai da addinin mu baya da mu manzala da ya kalli ya bauta ta mu gumaka shi zan ya sai fa su waɗanda suka zalunci kawunan su to su wannan hujjar tasu bata ma isa hujja da za a kalla ba saboda ba hujjar ce karbabiya ba ina fata an gane shi sanya sai Allah yake cewa kuma na juyar da ku ne saboda wasu hikimomi na daya wali utimma ni'mati alaikum domin in cika ni'imata a gare ku ma'ana dan Allah madaukakin sarki ya cika musu ni'imarsa wato akan su sa'an nan bayan cika wannan ni'ima din kuma sai ce wala'allakum tahtaduna kuma domin ku samu wato shiriya cika ni'ima anan wace ce ni'imar ake nufi malamai suka ce ana nufin wannan canjin alkibla ita ce ni'imar da ake nufi anan akan haka sai suka ce ba karo kenan tsakanin wannan aya da waccan aya cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan suka ce ba dan kuma ba saboda waccan ta suratul ma'ida tana magana ne akan itmamun ni'ima al-kamila kuma al'amma cika ni'ima wadda take cikakkiya kuma ta gaba daya musulunci ne gaba daya ina fata an gani wannan kuma tana magana ne akan cika ni'ima wadda take alkasa wanda ya shafi iya wato ɗakin ka'aba kaga akan haka dan babu karo tsakanin waccan ni'ima babu karo kuma da wannan ni'ima ana maganar wannan ni'ima ce ke bantacciya ni'imar kallon ɗakin Allah mai alfarma waccan kuma ana magana ni'ima ce cikakkiya ni'ima ce ta gaba ɗaya ni'imar addinin musulunci ma baki ɗayansa ina fata an gani na'am كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا م. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Allah maɗaukakin sarki yace kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko manzo cikin kama wasu malamai suka ce kafin dinnan tana mahalli ne na nasaba a matsayin sifa ce ta wani masdari wanda yake mahzufi taqdiri yana da alaka da ayar baya wali utimma ni'mati alaikum itimaman mislu ma arsalna fikum rasula domin in cika ni'ima ta gare ku cikawa kamar yadda na aiko manzo cikin ku ma'ana juya alƙibla zuwa ka'aba ni'ima ce haka nan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauke da shari'a da alqur'ani da sunna ni'ima ce ina fata an gane shi sanya ma wasu ke cewa ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan bayi ta hanyar juyar da su zuwa ga kallon Ka'aba ni'ima ce babba to haka kuma ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar musulunci ma gaba daya ita ma ni'ima ce babba shi yasa kenan wannan aya tana da daga cikin cikon ni'imomi na hudu bayan Allah ya ambato ni'imomi guda uku a baya dan ya ce ne Allah ya kuna linnati alaikum hujja dan kada mutane su samu hujja a kan illa allazina zalamu minhum kaga dan kada mutane su samu hujja akan ku ni'ima sannan wali utimma ni'mati alaikum dan in cika ni'ima ta gare ku ita ma wannan wata ni'ima ce wata daraja ce wala allakum tahtaduna dan ku shiryu akan tafarkin Allah ita ma wata ni'ima ce sa'annan arsalna fikum rasulan minkum ita ma wata ni'ima ina fata an gane shi sa suka ce tana da alaka da wato waccan aya ta baya ma'ana duka waɗannan suna cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya aiko mana ko ya saukar da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da su ya saukar masa da alqur'ani shi sa yake cewa wannan domin in cika ni'ima ta gare ku cikawa kamar yadda na aiko wato manzo cikinku shi wannan manzo minkum kuma ɗan cikinku ne ya tulu alaikum ayatina yana karantar da ku ayoyinmu wayu zakikun kuma yana tsarkake ku daga shirka da sauran abubuwa da musulunci ya arabta wayu allimukumul kitaba kuma yana ilmantar da ku littafin Allah wal hikma da kuma hikima ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallama domin ma'anar hikima shine bayanin abinda alqur'ani ya kunsa da bayanin abinda musulunci yake tattare da shi wannan kuma shine abinda sunna ta zo da shi wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya sanar da ku abinda ma ba ku kasance a da kun sani ba shine zai ba ku labaru na annabawa wanda za mu ga ƙur'ani yana cike da labarurruka na annabawa manzala ya ba da labarurruka kuma na annabawa da kissoshi na bayan Allah na mutanen da suka gabata mutanen kirki da ma aka akasin haka za mu ga jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da al'umma a wannan bangare abin da ba su sani ba ina fata an gane wannan aya za mu ga aikin manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi abubuwa ne guda biyu zuwa uku a wannan aya na ɗaya ya tulu, alaikum ayatina yana ilmantar da mutane ayoyin Allah ma yana karantar da su tilawa domin ya tulu min tilawa wannan ya nuna mana cewa zaka koyi alkur'ani ne ta hanyar tilawa kamar yadda muka bayani a baya shine ka zauna a karantar da kai alaka na maka ɗaya daga cikin ayyukan da manzo yake yi sallallahu alaihi wasallam karantar da sahabbai tilawar yadda za su yi Qur'ani za su karanta Qur'ani wanda ya nuna mana wajibi ne kenan ka koyi Qur'ani ta hanyar ka je a karanta maka kuskure ne kamar yadda na sha faɗa ka ɗauki kawai kwafin Qur'ani mushafi saboda kawai ka iya karanta matsakin larabci ka ce za ka karanta ko kuma wani translation da ake yanzu na baƙin ne na larabci ake fassara shi da rubutu na nasara mana rubutu na boko in aka rubuta zalikal kitabu la raiba sai kuma a zo a rubuta maka zalikal kitabu la da fihi da B, abc zuwa z ina fata an gane to kuskuren anan shine in ka ce wai kai ba za ka je ka zauna a koya ma ba wannan kawai za ka karanta za ka ga mutum yana taka tobara ɗaya wanda zai koya ma akwai me akwai makarijin uru akwai sifatun uru wanda shi kuma wannan fassarar da aka yi ba ta ɗauke da waɗannan abubuwa domin zalikal kitabu lariba fi izza wanda yake fitowa daga mai tsarafin lisan ma'a a tsarafi sana'il uliya na fata an gani to shi wannan da yake fitowa daga tsarafin lisan ma'a a tsarafi sana'il uliya za ba muda za a larabci sai dai za ina fata an gane a boko rubutun boko abcd za muke da ita ina fata an gane saboda haka kawai kai za ka karanta ne zalikal kita sannan mai wannan harafin ya kunsa na sifat babu ina fata an gane sannan bayan wannan za ka zo ka karanta kuma wani abin ba daidai ba aina ma kunu yanzu muka wuce aya a jiya aina ma kunu ya ati bikumullah in ba ai ba sai ka rubuta maka ya ati sai ka karanta ya ati kumulla kaga kare ya bayan kuma ya ati kumulla sannan su arraumu al-ishmamu da sauran abubuwa da suke kara mashi kansa karatun ya zama kamar yadda Allah ya saukar to za ka za a samu matsala sannan malalle ne ka san su mai ikilabi da sauransu ba ina fata an gane kaga anan kawai za ka karatu ne da ka saboda kawai karantuwa kake yi saboda haka wannan bin irin wannan mukabara zuwa za ka ka zauna gaban malami a karantar da ka me yasa saboda haka abin ya taho silsila ina fata an gane jibrilu da yazo zo sai ya karantar da manzon Allah har ma manzo sallallahu alaihi wasallam an ana koya masa wahala yake sha yana saurin maimaita sai aka ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bihi daga nan jibrilu ya zo kamar da ibnu abbas yake sai sun koyar da kai yana karantawa jibrilu Allah yana ji daga jibrilu ya kammala sai Allah ya karanta kamar yadda jibrilu ya karantar da shi kaga ashe malamin jibril manzala wurin qur'ani jibril tare da cewa balarabe ne shi ciki da bai amma sai da aka koya masa sai da ya karɓa ya lakana masa har yace ya ƙara min akan wani harafi ya ƙara min har sai da ya ƙara min akan harufa guda ba to zamu ga su ma sabbai haka akwai wanda ya koyi fiye da sura 70 daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar wata rana ya ji hakim ibni ishaq ibnu hakim yana karanta suratul furqan yace da na kasa kunne sai na ji ba yadda annabi ya koya mu ba ni kuma ta ta manzo Allah ne koya mu kaga shi gurin manzo Allah suke zuwa koya musu yace ne ne ko in fusgo shi yana sallah amma dai sai ne hakuri ya idar yana idarwa sai na ci kurkudo shi nace wa ya kake wannan karatun sai yace manzo Allah ne koya su Umar yace kuskure kake yi dan ni manzo Allah ne koya mu amma ba haka bane yace sai na janyo shi gurin manzo Allah na ce ya manzo Allah wannan yana karanta Qur'ani ba yadda ka koya mu ba sai manzo Allah ya ce sake shi sai na sake shi yake karanta kai isha kai ake yana karanta sai manzo Allah ya ce haka aka sauka sai ce kai ma Umar karanta Umar yana karanta sai manzo Allah ya ce haka aka sauka sai ce inna na al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf wannan Qur'ani an saukar da shi kan arba bakwai hmm. faqra umma tayassara min kaga ashe manzala ya koyar da shi wancan da wani arafin an koyar da Umar da wani arafin kaga ashe kenan ba zai yi kawai kaje kawai ka ɗauki bakake na boko kace zaka koyi Qur'ani wannan ganganci ne ka tobara zaka yi ko albashi sai ya ce ka ji wani iya karatun Qur'ani kaman ka gudu Allah ya kiyaye ba wannan raunak da daɗi na alqur'ani duk ba za ci. ji kaga anan aiki ɗaya da manzo yake yi kenan yatlu alaikum ayatina sannan yuzakkiku aiki na biyu da manzo yake shine tsarkake halayyar mutane manzo Allah ya zo ya gyara halayen jama'a shi san ya duk wani abu da ya shafi maguzanci manzo Allah sai ya hana da Bilalu Abu zarin ya aibata shi da mahaifiyarsa mai manzo Allah yake innaka muru'un fika jahiliya akwai sauran maguzanci tare da da wani yace ya lal muhajirin sai wani yace da wani yace ya lal ansar sai wani ya ce ya lal muhajir mai mazala ce da u'a ko bar wannan maganar maguzanci ne kira zuwa ga kabilanci kaga ya zo kenan ya tsarkace bayan Allah ya raba su daga mugayen ɗabi'u ya koya musu kyawawan ala ina fata an gane da wani ya zo ya ce wallahi wannan rabon da annabi ba Allah aka nufa ba ibn mas'udin ya taso ya zo ya ce wallahi na ga annabi ya zo ya ce ya manzala kaji kaji abin da wani ya faɗa da ran zai bace kuma sai murmushi sai ce Allah ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi haka ma ya hakuri kyale shi yake koya mana anan ka zama mai hakuri ai maka ba daidai ba ka ganni kaga ka samu tazkiyatun nafs don ba kawai kai ibada kuma in aka taba ka kuma ka dauko barandami wannan ba musulunci bane ina fatan gane ma'ana kai ibada sannan a taba ka kuma ka kyale mutum ina fatan gane ka ce na kyale ka dan musulunci je ka kaga ashe kenan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke gyara wa mutane alaye su taskiya shine azumin watan ramadan shi sa manzo ya ce in wani qatalahu aw shatamahu falyakul in nisa'i inda wani zai zo ya yake ka koya ya zage ka ka ci azumi nake in yazo ya ce in ka isa ya zungure ma hanci ko ba shine abinda matasa suke ba in ka isa in kaza kaza suka ta ban isa Allah ya baka hakuri azumi nake yi ka ji tsoro eh na ji tsoro yi hakuri azumi nake yi wannan kaga hanya ta biyu abu na uku yu'allimukumul kitab ya ilmantar da su littafin Allah kaga ashe qur'ani kenan fuska biyu ake koyar sa a koyi waccan tilawa a koyi ilimin da qur'ani yake tattare da shi zamu ga shi ma wannan yana cikin ayyukan annabi sahabbai suka ce wannan aya ya manzo Allah mu ya take ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi waye cikin bai zalunci kansa ba sai manzo Allah ya ce ba ku ji abinda Luqman yake ga ɗansa ba kaga ya fassara musu shine mai tafsirin Qur'an bil Qur'an ba ku ji me Luqman ya ce da ɗansa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga an fassara musu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ai wa lam yalbisu imanahum bi shirkin ina fata an gane kaga nan ma wani bangare ne da ake so ka koyi wato alqur'ani sannan sai aiki na gaba na hudu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu shine malam tabari yake cewa kamar labarin rika na waɗanda suka gabata da sauran abubuwa makamantan wannan sai Allah ya ce fazkuruni ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuruli ku godiya gare ni akan ni'imomin da ni'imta ku wala takfurun kada ku kafirce mu ma'ana kada ku butulce mu lafazin fazkuruni fi'lul amri fazkuruni a fi'ilin akwai fi'ili da fa'ili da maf'ulun bi fazkuruni fi'lul amri sa'annan zamu ga annunu nunul wiqaya wannan ya'u din ita ce maf'ulun bi ita kuma wawu din fazkuru shine fa'ilin ina fata gani sannan kuma wannan jimla tana da jawabi fazkuruni azkurku ku ambace ni ne ma zan ambace ku mana ku yi min zikiri ne ma zan yi muku zikiri sai malamai suka ce me ake nufi da zikiri a nan malamai suka ce ya kunshi zikiri na zuciya da zikiri na harshe da zikiri na gaba duk sunansa zikiri zikiri na zuciya hararo girman Allah subhanahu wata'ala yadda duk za ka yi wani aikin kirki ka hararo girman Allah subhanahu wata'ala ka yi dan Allah ya zama babu shirka cikin ayyukanka sai ikhlasi dan Allah to anan kayi ne kayi zikiri shi sa imamu al yake cewa wa aslu zikiri at-tanabbu bil qalbi asalin zikiri shine fadaka a cikin zuciya lil ga abin da ake ambato wata kuzi lahu da kuma farkawa da faɗaka ga wannan abu wasu biya zikiru bil lisani zikiran li annahu dilalatun ala zikri al qalbi yace haka zikirin harshe an ambace shi da suna zikiri ne saboda yana nuna abin da ke cikin zuciya domin idan zuciyar ta araro girman Allah to shine za a ga tana furtawa akan zaki ina fata an gane shi kan ya sai wasu malamai suke cewa abinda ake nufi uzkuruni bi ta'a azkurkum bi sawabi wal maghfira ku ambace ni ta hanyar biyayya ne ma kuma zan ambace ku ta hanyar ni muku gafara in ba ku lada maganan kenan abinda mai risala ke cewa ambatan Allah wurin umarninsa da hannunsa Allah ya ce ayi kaza sai ka bari Allah ka aiwatar Allah ya ce kar ai kaza ka guje shi to kayi zikirin Allah a zuciya kayi dan Allah kayi zikirin Allah sannan kan harshe ka dinga tasbihi wani bawan Allah ya manzo Allah abubuwa sun yi min yawa ga ya min wani abu wanda zan rike sai ce la yazalu lisanaka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe ko da yaushe yana danye da ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah yin salati ga annabi ko da zama kai shiru ka dinga la haula wala quwwata tasbihi haylala da sauran zikirori wannan ya zama kana zikiri kan harshe kana yi kan gabbai kana kiyayewa a cikin zuciyarka to idan kai wannan Allah shi ma sai ya ambace ka shine manzo Allah yake idza ni fi nafsi zakartu fi nafsi yallo hadisi kursi wa idza zakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min mala'in sa’an nan ga ɗanɓin lada da za ka samu a gurin Allah subhanahu wa ta’ala na mu. Ya ayyuhan ladina amanu sta’inu bi sabari wa sala, inna Allah ma’a sabirin, wala ta ƙulu liman yi ƙutalu fi sabi lillahi بل أحياء ولكن لا تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيمان استعينوا بالصبر Allah ya ce ku nemi taimako na Allah subhanahu wa ta'ala wurin biya makawunan ku bukatu ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri wasalati da kuma sallah inna allaha ma'as sabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu ma'ana wannan aya tana nuna mana in dai mutum yana so ya samu cimma burinsa cikin al'amura to ya zama mai haƙuri ya zama mai sallah menene kuma haƙuri shine tsare kai ka danne zuciyarka akan wani abu da dukkanin ɓangarorin haƙuri guda uku danna rai akan bin Allah danne ranka akan guje masaba ma Allah danne zuciyarka da hakuri akan jarrabawar da Allah zai maka wannan aya makamanci ta gabata a baya waɗannan abubuwa guda biyu sune abubuwan da suke taimakawa mutum ya cimma burinsa rike sallah hakuri da juriya akan al'amura to zaka kai ga cimma buri idan ka rike waɗannan Allah ya sa mu dace inna amma as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri kuma an ce Allah yana tare da masu hakuri yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da gudunmawarsa yana tare da su da basu tallafi da kariya saboda sun yi haƙuri don Allah sun yi haƙuri wurin bin Allah sun yi haƙuri akan jarabawa da Allah madaukakin sarki ya musu sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwa. kar ku kuskura ku dinga fatu waɗanda aka kashe wurin daga addinin Allah ku dinga cewa matattu ne a'a bal ai ku bar wannan magana a haya'un su rayayyu ne su a gurin Allah subhanahu ta'ala. walakin la sai dai ku ba ku san rayayyu din ne. shi sanya kuke gidan kamar mutuwa suka wannan aya ta daidai da faɗin Allah da yake cewa wala ko alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne su a gurin ubangiji Allah na azurta su fari'ina bima atahumullahu min fadli suna ma masu farin ciki da jin daɗi da murna da irin falalar da Allah madaukakin sarki ya ba su na ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah madaukakin sarki yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wallahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal da yunwa wa naqsin min da tawaya ta dukiya da ma tawaya ta rayuka wasta marati da mata waya ta wato kayan abinci kayan itatuwa amma duka waɗannan wa bashir sabiri na Allah ce kai kai bishara ga waɗanda suka yi hakuri akan duka irin wannan jarrabawa su wane ne waɗannan masu hakuri din sai Allah ya ce su ne allazina idza asabatu musiba su ne waɗanda idan musiba ta afka musu Kalu sai ka ji suna cewa inna lillahi daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki zamu koma wannan aya tana nuna mana Allah subhanahu wataala yayi alƙawari a wannan aya sai ya jarrabu bayansa da wasu musibu guda biyar na daya alkhawf tsoro tsoron nan zai iya zama tsoro ne wanda yake a'a malamai suka ce farko wala nablu wannakum bi shay'in wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu kaga na kira wai suka ce na kira anan ta zo ne littaqlil ta nuna kankantar abu ba na kenan wallahi sai mun jarrabe ku da dan wani abu na tsoro ko kuma suka ce na kira ta zo ne dan ta littaqlil ta yawaita abu wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro mai yawan gaske alkhawfu ɗin nan malamai suka ce khawf ne am zai iya daukan khawful am da khawful khas alkhawful am shine Allah ya jarraba al'umma gaba ɗaya da tsoro ta zama kowa a cikin firgici yake kowa da kowa Allah ya kawo wata jarrabawa ko rashin zaman lafiya ko rashin kwanciyar hankali Allah kiyaye sai ga kowa tsorace yake ai ba za a manta da abin da ya faru ɗan shekarun baya kaɗan ba kaga kowa mai a masallaci a tsorace kake a guri kaza a tsorace kake baka da tabbas ko kuma mutum ya shigo masallaci da dan wani kunshi ya fita zai alola sai ga gaba daya ana gudu ko ba haka bane kaga wannan khaufun ne am kowa ya shiga cikin ruku da mai da firgici ko ya zama kuma khawf din kebantacce ne kai ki shafa Allah jarabe ka da wani ban tsoro kai a karan kanka ka kasa zama lafiya to wannan jarabawa ce ta Allah na fata an gani wal ju'i haka nan yunwa ko dai Allah ya hana ka abin da zaka siya sai eh, zan ga abincin amma baka da kuɗin da zaka siya kaga kana cikin yunwa kamar yadda muke gani yanzu ko kuma ga kuɗin naka amma ba abincin Allah ya jarraba al'umma da fari ko ya jarrabe su da fari ko ya jarraba al'umma da rashin albarkar abincin kaga ga kudin ga komai amma kuma babu abincin ina fata an gane shi ma wannan nau'i ne na yunwa baki ko kuma ya zama ga kudin ga abincin ga komai amma kuma Allah ya hana ka ci to bai baka zaman lafiya da kwanciyar hankalin da ba za ka iya cin abincin ba ana samu ko ba a samu ana samu wannan ita ma jarabawa ce sannan wa naqsin min al-amwal da tawayar dukiya sai Allah ya jarabi mutum da asara ko wani bala'i ya afka ma dukiyar shi ma wannan zai iya shafar al'umma gaba ɗaya lokaci guda tattalin arzikin ya rushe ko kuma ya shafi ɗaiɗaikun mutane haka nan waya ta rayuka wasu su mutu wurin yaƙi wasu annoba ta cututtuka wasu wani bala'i ya afka al'umma wani a samu rashin kwanciyar hankali da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe Allah kiyaye haka nan shi ma waya ta kayan itatuwa to duka waɗannan jarrabawa Allah ya ce ka yi ma masu haƙuri wato bishara sai malamai suke cewa dangane da wato ‘yan adam wurin musiba sun kasu gida hudu ko akwai wasu matakai guda hudu wato da ya kamata ‘yan adam ba sa fita daga ɗayan waɗannan matakan guda mataki na farko suka ce hali na haƙuri shi ne mutumin da in ya faɗa musiba zai yi hakuri mai hakuri shine ka danne zuciyarka kana jin raɗaɗin abin amma ka danne zuciyarka bari dan Allah suka ce sai mataki na biyu shine mataki na yadda wani zai ce to ya za a yi bala'i ya same ni kuma in yadda a ce kuma na shiga mataki na yadda a'a bambancin yadda da hakuri shine shi wanda yake matakin hakuri ya hakura da abin da ya same shi ya bar ma Allah amma zuciyarsa tana ciwo sai dai ba zai ɗauki mataki ba saboda ya bar ma'alla Allah to amma ba wanda ya koma mataki na arriba shi ba ma zai ji ciwon komai ba ya haƙura da abin kowa zai ji ciwon komai ba to ta yaya mutum zai iya samun wannan malamai suka ce na ɗaya idan ya auna wannan abin da ya asara ya auna kuma abin da zai samu lafira sai ga wannan abin ba komai ba ne shi sa baiwa Allah da aka zo aka ce mata ƴaƴanki ta rasu sun yi shahada wurin yaki ƴaƴanki fa da wani da wani duk ba su na su mutu tace duk ba wannan nake tambaya ba manzon Allah ya yake sai suka ce manzo Allah kalau yake ba abin da ya same shi ce duk wata musiba bayan manzo Allah wannan mai sauki kaga ta yadda tunda zai manzo Allah bai mutu ba mu matsala ina fata an gani. ko dai ya zama in ya auna ladan da zai samu lahira sai ga wannan abin da ya same shi a duniya ba komai ba so da ka sai ga ya shiga matakin yadda abin ma ba zai dame shi ina fata an gani Huzaifa akai kan mahaifinsa a wurin yaki yana babana ne babana ne ko musulmi ne ba su sani ba yaki yarin cafi sai da suka kai babansa kasa ya mutu amma kawai da ya zo ya kalle su sai ce Allah ya gafarta mu aka ce bai ƙara faɗin wannan magana bai ƙara hakaito magana ba ma ko wurin ba da labari ya ce da wani da wani wurin yaƙi sun farma babana sun kashe shi bayan kuma musulmi ne bai ƙara yi har ya koma ga Allah a ga wannan matsayin fa sai ba kowa ne zai iya suka ce sai mataki na uku shine matakin godiya shi wannan mataki na biyu ko dai ka kalli halin da zaka samu ko kuma ka kalli ka auna abin da ka rasa da wani abu kuma na duniya misali ka auna cewa na yi asarar kaza na yi asarar kaza musiba kaza ta same ni amma kuma in na auna wannan asarar imani gwanda asarar wannan abin da imani shi ta zaga ga wasu bayan Allah in suka auna sai zaga ai imanin su bai taɓu ba to duk wata musiba da ta zo mai sauki ce sai mataki na uku mataki na godiya ga Allah Musibin man ta same ka kace alhamdulillah na ba ta gani to waɗannan matakai guda uku matakai ne na bayan Allah sai mataki na ƙarshe shine mataki na fushi a jarabe ka da musiba kai ta surutai to wannan kuma mataki ne na ashararan mutane wanda ba su yarda da Allah sai ga mutum ya ta surutu kaza kaza kaza kaza sai ga wani ma mutuwa akai fa amma sai ga yana oh amma fa da ne ya mutu ga wani nan shekara ka za a kwanci ina ruwanka ko ba haka bane sai ka ji mutum yana wasu ƙananan maganganu sai ka kalle ka ga wai anya ma wannan yana da imani ko mai kyau shi Allah ba ya san ya san da ya fi ka sanin wannan kai yake so ya jarra ina fata an gane saboda haka mu kiyaye fushi da jarrabawa da Allah ya mana mu zama ɗayan waɗancan guda uku ko dai mu yi haƙuri ko mu koma matakin yadda da abin da Allah ya mana ko ma mu gode wa Allah maɗaukakin sarki kan abin da wato ya jarrabe mu da shi wannan shine matakin da za ga bayan Allah musiba ta samu mutum sai ka ji ya ce mai alhamdulillah ina fata an gane shi za a ke so idan kana cikin kwanciyar hankali alhamdulillah in ma wani abu ya same ka alhamdulillah ala kulli hal ina fata an gane ka gode ma Allah madaukakin sarki wani hali kake shi ne wani yace ka gode ma Allah ko a bakin kura kake ko ba ka bane mana ta kama ka sai ka gode wa Allah tayi yi godiyarka da Allah sai Allah ya sami ka tsira sai wani yace a wai ba shi zai gode wa Allah ba kura ce za ta gode wa Allah ina fata an gane to amma bayan Allah su ne waɗanda in musibar ta same sai su haƙuri su ce kuma daga Allah muke ga Allah za mu koma manzala ya ce duk wanda musiba ta same shi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha yayi hakuri sai ka zuwa cikin sarki ya musanya masa abin da ya fi alkhairi to sai dai fa wannan hakurin kai ne lokacin da abin yake dukanka ba sai ka je ka gama rashin hakurin ka ba kuma daga baya ka zo ka ci ka bar wa Allah ina fata an gani amma sata suka ji mutum ya ce ai da wanda ya gani da wanda ya wuce ta gabansa da wanda ya saya da wanda ya kaza kamun kwana uku za a kewaye ƙwar'ani da za su mutu ba baka aika maka kai kuma wasu rayuka wajen bakwai kake so ka kashe suko gerte zai biyo ko ba gerte zai biyo ba sai bayan kuma an buga an buga an yi kara kare shuru to mun yi haƙuri mun bar wa Allah Allah kiyaye Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗanda suke da wannan siffa suna da wata gafara daga ubangijin da kuma wata rahama daga Allah subhanahu wata'ala wa ulaika humul muqtadun waɗannan kuma sune bayan Allah shiryayyu Allah ka sanya mu cikin waɗannan bayan Allah wallahu a'lam ina ganin tambaya sai goben Allah ya ta nan sanarwa suka ce ma'ahadu sheikh mahmud ilyas dokokin tafizul qur'an wannan makaranta na sanar da al'umma cewa ta fara sai da kum za a samu a bagauda 1 da kuma 2 sannan za a rinka yin karatu ne a haraban ma wannan masallaci insha Allah Allah mu da sarki ya to Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya fuskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya mu na gidaje da asibitoci Allah ya ba su lafiya kuma mutum Allah ya ji kansu da rahma Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين